الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو yau متى خذوه وتنزل الحج شكرة dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da wanda ya dace da 25 biyar ga watan bakwai shekara ta 2020. a littafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na sahih bukhari wanda muna cikin kitabu tafsir tafsir suratun nisa fadin allah ta'ala wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله شهيدا حسيبا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فحشدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وجدارا مبادرة أعتدنا أعددنا أحقلنا من الأكاذيب قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنها نزلت في وال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه قيامه عليه معروف باب وإذا هدم القسمة وإذا هدم القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين قال حدثنا أحمد بن حميد قال أخبر قال أخبرنا عبيد الله قد أشتري عن سفيان عن شيباني عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا هدم القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين قال هي هي موقفة وليست موثوقة تابعه كعيد عن ابن عباس wannan babi na farko yana magana ne akan hukuncin mu'amala da dukiyar maraya duk wanda aka mutu aka bar masa marayu kuma marayun suna da dukiya da ubansu ko uwarsu ta mutu ta bar musu to wakili ko waliyi wanda suke hannunsa irin yadda zai mu'amalanci dukiyar Allah ya mana bayani abin da yasa ah, aka kawo ah, bayani dangane da mu'amala dukiyar maraya saboda galiban akan cinye dukiyar maraya galiban akan cinye dukiyar maraya saboda iyayensa sun mutu yana yaro karami bayi da wayo ba lalle ya iya ganewa cewa baban babansa ya mutu ya bar masa arziki ko mahaifiyarsa ta mutu ta bar masa arziki ba ɗabi'a ta ɗan adam yana da son zuciya idan mu'amala ta dukiya ta gin ɗaya. don haka shi yasa shari'a ta yi bayani dalla-dalla wanda duk yake da maraya hannunsa to ya ji tsoron Allah ya kiyaye wa marayan nan dukiyarsa maraya abin tausayi ne a shari'ar musulunci saboda wanda yake kulawa da shi ya faɗi ya mutu ko wacce take kulawa da shi ta faɗi ta mutu um, dole ne a kula da shi shi sa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ya ce duk mai kula da maraya duk wanda yake kulawa da maraya duk wanda yake taimakon maraya ana wa kafilu ya ce mai kahate ni fil janna da ni da mai kulawa da maraya kamar haka ne a gidan aljanna ma'ana suna kusa da annabi a gidan aljanna sallallahu alaihi wasallam kuma aka shar'anta mutum su yawo maraya in mun ganshi ma mu shafa kansa mu sa addu'a saboda ba yaɗi mutum mahaifinsa ya mutu ya tafi ya bashi yana tsaron akwai abin tausayi to bayan wannan abin tausayin ko mutum ya zo ya cinye masa dukiyarsa wannan ba daidai ba ne kuma in an ce cin dukiyar maraya ba wai ana nufin sai babbansa ko kanin babansa ko abokin babansa ba a yayansa ma yana cikin masu cin dukiyar maraya yanzu wani lokacin uba zai mutu ya bar manyan yaya da ƙanana da haka babban yaya da shi da na kusa da shi ko shi kadai sai a tattare dukiyar gaba ɗaya sai a bashi sai a ce ya riƙe kafin ƙannan sassa su shi kuma wannan dukiya da aka bashi ya samu arziki ya ta sayan motocin da ya ga dama a cikin kudin ubansu da ya mutu ya ta gina gidan da ya ga dama ya ta saka rigar da ya ga dama ya ta aure aure duk da dukiyar maraya ya ci ya sha mai kyau da shi da 'ya'yansa in yana da iyali amma kannansa suna cikin wahala alhali dukiyar nan tansu ne gaba daya wannan haramun ne kuma yana faruwa da yawa duk wanda ya ci kudin maraya da zai fa ketare ba a wajen Allah dole sai ya biya kuma akwai wulakanci a nan duniya kafin ma mutum ya mutu duk wanda ya ci dukiyar maraya baya gamawa da duniya lafiya saboda hakki ne nauyi ne dole sai ya bayyana kafin mutum ya mutu kuma bayan mutum ya mutu in ya je kuma kiyama za a yi masa za a yi masa littafi za a yi masa hisabi so a yi taka tsantsan da karɓar dukiyar marayu a yi taka tsantsan da mu'amala da dukiyar marayu mutum ya kokari ya kiyaye kwarai da gaske Allah ya yi faɗa wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf duk wanda yake kulawa da dukiyar malaya shi din talaka ne to ba laifi ya iya daukan wani abu sananne a shari'a shine bil ma'ruf ya yi amfani da dukiyar kaɗan bil ma'ruf abinda ake nufi wahala ladan wahalar da yi na kulawa da dukiyar kamar yanzu misali wani yaro maraya ne ko yaya ne marayu an mutu an bar maka su dukiyarsu tana hannunka kana kasuwa da su kuma kai mabukaci ne to ba laifi ka ware wani abun da kake ganin ladan wahalarka tunda su ba su da wayo da za su iya cewa ka ɗauka ko kar ka ɗauka to anan an baka dama sai ka yi mu'amala ka tasarrufi ka lissafa su ga in biyan ka za a yi nawa ne za a biya ka wahalar juya dukiyar to sai ka ɗauka kai amfani da shi falle a kundin maru. amma ku duba wato usulubin ƙur'ani sai ce wa man kana faqiran wanda ya zama talaka ne kenan wanda aka ce ya ci dan yi amfani da dukiyar in mabukaci ne talaka kenan kaga in kai mawadaci ne kenan ba sai ka waiwayi dukiyar malaya ba wani kana ganiyan fa liyastafif mai wadata mai kuɗi mai hali mai rufin asiri ya kame ba sai ya ci dukiyar maraya ba ba sai ya ɗauki wani wahalar juya kuɗin ba sai ne mulada a wajen Allah amma wanda yake fakiri ne shi kansa mabukaci ne kuma yana juya kuɗi to dan ladan ido sai aka ce shi ya ɗauki abin da zai ɗauka wannan shine abin da shari'a ta ce kuma an bar abun a buɗe ka duba ka gani in ka juya kuɗin kashi nawa za ka ɗauka a cikin ribar da aka samu kamar kana juya masa miliyan biyar to sai ga aka watakila an samu a shekara an samu ribar dubu ɗari biyar ko sama da haka sai ka kasa ribar kashi uku dukiyar marayan ka mayar musu kashi biyu kai kuma ka ɗauki kashi ɗaya wannan bilmaruf ne a'a kashi biyu za ka raba ya ɗaurabi ka ɗaurabi to in <clears throat> ana ganin hakan ba laifi ba ne shi ma za a iya yi a dai wafar da wani lissafi da za a rinka ɗauka suna girma suna yin wayo kuma a danka musu arzikinsu matuƙar an gasin hankali wannan ko da ka ne uwar kuɗe uban kuɗe bai halatta ka ci a dukiyarsu ba shi shine Allah ya gaya mana ya ce fa'ida da fa'atun ilaihim fashi ruwa alaihim idan girma ya zo musu kuka miƙa musu dukiyarsu ka riƙe dukiyar maraya ya girma sai ka ɗauki dukiyarsa ka masa to ka yi shaida fa a shido alaihim Allah ya san halin mutane a kafa shaida saboda kas su zo daga baya su yi da'awar cewa ai akwai kuɗin ubansu a hannunka ka ba su ba abinda ake nufi yanayi na ɗan adam shi ma ɗin yana da son zuciya ba mamaki kai ta wahala akan marahin girma ya zo kamiyar masa dukiyarsa wani ya je ya ziga shi can ya ce tab ai ubanka da ya mutu ya bar miliyoyin kuɗi ne ai nawa ya baku ai kaza ma ba mu ai ai bai baku ba ma ai akwai kaza ai kaza din su kaza ne za a iya yin haka to in kun zo bayar da dukiyar na farko in za ku karɓa a yi rubutu duk wanda zai karɓi dukiyar maraya ya riƙe ya juya masa ko da yayansa ne uwa ɗaya uba ɗaya ko ƙani ne uwa ɗaya uba ɗaya to lalle a yi rubutu a rubuta a san nawa aka bayar ɗaya kenan idan kuma aka zo dawo da kuɗin duk wanda zai dawo da marayu arzikinsu dukiyarsu hakkinsu fa ashiru alaihim to ku kafa musu shaida dan kar su zo su yi adda'awal kaziba da'awa ta ƙarya an ba su ce ba a ba su ba ko an ba su adadi kaza su rage adadin su ce ba a ba su kaza ba wa kafa billahi hasiba lalle Allah ya isa shine mai yin hisabi hasiban ana nufin muhasiba kada ku sabawa umarnin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baku kada ku kiyaye kada ku tsallake abinda aka iyakance muku ku kiyaye نعم نعم miliyan goma nan aka kamar ya miliyan goma ake ban sa idan shi yara sai da mutu kudin sa na gado miliyan goma ne a hannun shi wanda ya rike maraya na sai da kawai miliyan goma shi ta ke lissafi a gurin sa zai yi ta abada da kudi shi kamar nasa eh haka Amma shi ya da gini kudin miliyan goma ne a hannun sa baya lissafin abinda wannan miliyan goma za ta kawo ko za ta samu. wani kuma zai ɗauki dukiyar da shi ya kai wani abu kadara ya ajiye ta sai lokacin da ya zama ta ɗauka sai a bashi wani kuka da aka shekara goma ko da shekara goma a kai shi ta ɗauka miliyan goma nan bai taba ta ba bai ci ta ba amma na kuma tana cikin duk da ta yi mu'amala da ita a wani babu da mako da shi shi zai da ta ne gani duk da wannan kuɗin biya biya su shi ma ta cikin duk da wani matsala baya a kasa abu shi gaskiya ne gaskiya ne wato ɗabi'ar mutane ne ta sha bamban abinda shi ɗan wanke faɗa shine yanzu misalin maraya ne aka mutu aka bar masa naira miliyan goma ko marayu kai mai kula da dukiyar ka karɓi miliyan goma nan wani abin da yake shi ne zai ɗauki wannan miliyan goma sai ya sa ta a cikin dukiyarsa yana ta mu'amala da ita duk lokacin da aka je aka dawo za a mai da kuɗi sai ya miyar musu miliyan goma da ya sai ce ubanku miliyan goma ya mutu ya bar mun kun gane amma fa ya yi ta juya miliyan goma nan. miliyan goma nan a cikin dukiyarsa ta ƙaro masa jari ta ƙara masa riba ta ƙara masa kaza amma kaga da aka zo dawowa da shi sai ya dawo da miliyan goma tunda ubanku miliyan goma ya tafi ya bar mu watakila bayan shekara goma watakila bayan shekara biyar watakila bayan shekara kaza yanzu tsakani da allah miliyan goma bayan shekara biyar ko shekara goma miliyan goma ce kaga akwai bukatar lissafi to a nan gurin kaga dole ne ya fitar da hakki wato na ribar da ita kudin ta kawo akwai kuma wanda zai je sai kadara ya jefar gashi nan ubanku ne mu ce bar kudi kaza na ce kadara kaza wani kadara zai dawo da ita ya bayar ya ce ga nan wani kuma sai ya sai da ita babanka ya mutu ya bar miliyan biyar sai je sai fili na miliyan biyar yanzu bayan shekara bakwai takwas goma sai yaro ya zo yana bukatar kuɗinsa sai ce eh tabbas shekarar 2000 an kaza babanka ya mutu ya bar miliyan biyar ga sanan wannan kadarar da isa ya yi jefar fili ne gida ne waye sauransu sai je sayar sai ware miliyan biyar ɗinsa sai dawo da yaro shi shi ma wannan zalunci ne so ya kamata mutane su kiyaye wani kuma zai juya kuɗin yana yi yana lissafi sai sa abin yana da haɗari kwarai da gaske duk wanda ka ɗauki kuɗinsa ka juya tunda sa ne ka juya to ba laifi za ka ɗauki ka na juya kuɗin ba laifi za ka daukan ɗaukan ka na juya kuɗin sannan kuma dole su kuɗin su ma a ba su abin da suka kawo to kada mutum ya zo ya yi wa kansa wato ya jefa kansa cikin fitina wanda kudin da ba kai sun kawo ba su zo su maka get ta hana ka kira gidan aljanna Allah ya kiyaye ne Allah ya ce wa kafa billahi hasiba lalle ubangiji ya isa shi ne mai yin wato hisabi yanzu a ce wannan ayan za mu fahimci hukunce hukunce kamar haka lallai a rinka kafa shaida yayin da za a yi mu'amala da kudin maraya sannan kuma a yi adalci wajen marayar sannan kuma riƙe dukiyar marayar shi kansa ibada ne inda umarni ne na Allah tabaraka wa ta'ala wa man kana faqiran wannan bukatar za hana shi na abin saboda ya fi ciwar ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف فإذا شيء وانا سننيا kai mabukaci ne na'am za ka iya an halatta maka in kai kuma mai hali ne to kai istiafas abin da ake nufi ka kame ka raya dukiyar ka haɓaka dukiyar Allah zai baka lada a kan haɓaka dukiyar da raya ta dafi ya kawo hadisin menene dalilin saukar wannan aya ya ce annaha nazalat fi malil yatimi idza kana faqiran wannan aya ta soka ne akan dukiyar maraya idan talaka ne annahu ya'kulu minhu makana qiyamihi alayhi bi ma'ruf zaka iya cin wannan dukiya a bisa gwargwadon tsayuwar da kai na wannan juya dukiya ta hanyar sananniya kuma wannan aya take nuna mana cewa kenan duk wanda ya saka wani aiki ko kai wani aiki na dukiya ne ko na sauransu ba laifi ba ne idan ka nemi a biya ka yanzu wani yake fatawa cewa yana tare da ɗan uwansa yana juya masa dukiyarsa amma ɗan'uwansa ne kamar cikinsu ɗaya misali amma kawai ya ajiye shi a kasuwa yana kai masa bauta yana ta tara masa kudi amma babu wani abu da ya kayyade masa da yake biyansa ko a wata ko a littafi ko a shekara kawai dai in ya tashi kawai sai masa isani in ya ga dama a'a watakila bayan shekara kaza watakila bayan watanni ko na makamancin wannan to kaga wannan ya saba wa shari'a wannan ba daidai ba ne sai dai in shi wanda yake juya maka dukiyar ya yadda a haka ka ɗauki mutum ka ba shi dukiyarka yana juya ma ya balaga ya girma yana buƙatar ci yana buƙatar sha yana buƙatar aure yana buƙatar abin hawa yana buƙatar kaza kai yana ta tara maka kuɗi kai kuma baka ajiye masa wani tsayayyen abu na lissafi da za ka rinka biyansa a duk shekara ko duk wata ba wannan ba daidai ba ne zalunci ne kuma ba rashin imani bane dan ina jiwa maka kudi na ce ni me nawa a ba rashin imani bane saboda su kudi suna da wasu abubuwa nasu ko ubanka ne da ya haife ka kake juya masa miliyoyi da yawa kaga kai ba abin da kake fita a ciki akwai wani damuwa saboda da ranar da uban ne ya mutu fa wannan kudin ba naka bane ya zama na magada idan dukiyar yayanka ne ko miliyan dubu kake juya masa ranar da ya faɗi ya mutu ba ka da naira ɗaya a ciki kaga wahalhalun da ka yi na shekaru kaza hidimar tara dukiyar da kudin da kai gaba ki ya tashi a banza sai dai in ka nemi Allah ya baka lada to duk waɗanda suke da yara a gargashin su a kasuwanni ne a gonaki ne a mu'amaloli ne na kasuwanci to don Allah su rinka ware musu wani abu da za su biya su ko dai ka ware mutum albashi duk wata ka rinka biyan suka ce wane wannan shine rabanka ko an yi ciniki ko ba a ciniki ba zan rinka biyan ka dubu kaza duk wata ko kuma ka ce duk wata uku kwatali in an yi kasuwa za mu yi lissafi abinda aka samu zan ciri abinda na ga dama na baka ko kuma za a yi lissafi kana da kashi kaza ko kuma duk zabin shekara ko kuma duk shekara ya zamanto kana da abinda za ka ba wa mutum sananne wasu kuma yan kasuwa abinda suke kawai sai mutum a ta tara mai kudin kawai ya zo yi lissafinsa shi a gida kawai ya buga gani kawai sai ya biya ran kasuwa a ji a raba musu naira dubu ɗari ɗari a dubu ɗari da a dubu saba'in saba'in a ba suna tsugunawa suna godiya shi kenan sai a rabu da su sai bayan shekaru kuma wannan ba daidai ba ne zalunci ne sai baka tsoron Allah kai ba ka jin tsoron Allah kuma wannan shi ke sa yaran su zalunce ka duk wanda ka sa shi yana juya ma kuɗi ware masana nasa ga hakkin ka nan in ya ci kwabo ɗaya sama da wannan hakkin to kaga ya zalunce ka amma baka ware mai kuɗi ba kawai ga dara dan kanin ka ne ko kuma a kanin mahaifiyarka ne a'a ai dangin ka ne ai kana taimakon ubansa a'a ai kana a wannan ba daidai bane ba lalle ne duk wanda ka sa shi aiki ka biya shi ina ba da shawara ko ɗanka ne ka sa shi a kasuwa in dai ka sa mai ido ya ga kuɗi ya ga yadda ake mu'amala kuɗi kuma ya yi ilimi ya waye ya san cewa wannan kuɗin ba nasa ba ne don kada ya zalunce ka to ka ce masa ga albashinka ko kuma in an yi shekara wahalar da ka mun zan yi lissafi zan baka kaza wannan ka ba shi saboda ya maka wani aiki na musamman wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan Allah tabaraka ta'ala ya bamu umarni akan zo wani lokacin raban gado sai a samu wasu dangi sai su zo wurin raban gado su ba za cikin wato maciya gado to in mutum ya zo ya zauna a inda ake raba gado kuma shi baya cikin wanda za a kasa masa a bashi to ba laifi a shari'a dan tsakuro na abu a cikin gadon a bashi ba misalin an zo ana raba gadon ku kanin mahaifiyarka sai ya zo ya zauna a wurin ya zama shaida an zo ana raba gadon babanka can wani wato kanin babbanka ko dan uwan babanka sai ya zo ya zauna a wurin ko wani amini abokin babanka wanda da shi aka yi wahalar neman dukiyan ko kuma shi talaka ne abokin baba ne amma ya san abubuwa ya zo ya zauna a gabansa aka yi rabon gadon to babu laifi alkali ba laifi magada su haɗa kai su wari wani abu su ce wani shi kuma a ɗan tsakuran masa yanzu akwai gadon za a zo sai a raba gadon naira miliyan dubu miliyan dubu miliyan miliyan miliyan miliyan sau dubu an hada da kadarori da kuɗi watakila akwai kanin mahaifiyarka ko watakila akwai kanin babanka bayan cin gado ko aminin babanka kuma sun zo a gabansu duk suka ba da shaida duk a rabe muku kudin suka ba da shaida kawai duk a zo a rabe muku kuɗi kawai ko magada ku ɗebe ku tafi ku basu a'a to shine Allah ce wa idan hadara al ta ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu idan a wato dangi na kusa da marayu da miskinai suka zo al'ismata wajen rabon gado cikin matrukul walidaini abinda iyaye suka bari ko kuma dangi suka bari to don faranta musu tafiyiban likulubihim a wata saddukan alaihim don faranta musu da kuma yi musu sadaka to a dan ba su wani abu farzuquhum minhu a ɗauki wani abu wannan amuru najib ne mustahabi ne an so ku magada ku ɗan yi volunteering ku bayar wasu suka ce amuru wuju wajibi ne inda suka zo wajen rabon gadon nan to a tsakurin musu a basu wato yana faruwa irin wannan 'yanwa da za ku yi tunani zai iya yawa ga wani mai arziki yana da wani yaransa a gida da suke tare da shi watakila kanin mahaifiyarsa ne a'a watakila dan abokinsa ne a'a watakila dan makota ne tun da ka tashi kake neman arzikin nan da shi kuke ta bugawa shi ake turawa ya je kasuwannin kauye kafin a yi kuɗi shi ake turawa a aike shi kasashen waje yana da wahala da shi aka tara kuɗin amma kuma yau in ka faɗi ka mutu baya da gadon ka. ana iya samun irin wannan wanda wani ne za ka ga ya maka wahala akan neman dukiya kuma wataƙila ya riƙe maka amana yana da gaskiya wataƙila ya fi ɗanka gaskiya wataƙila ya fi ƙaninka gaskiya shi kenan tsautsayi ya sa mutuwa ta zo ta same ka kuma da yawa daga cikin dukiyar nan naka shi yake juya ta sai a zo raba gado kawai shi kenan duk a karɓe dukiya a hannunsa a ba wa 'ya'ya su rabe shi kenan shi kuma a kore shi wannan bai yi ba lalle farzuquhu min a duba mutunci a duba sani ya kamata a dan tsakuran masa wani abu a bashi shi ma a rage masa radadin mutuwar mai gidansa kuma da radadin talauci wannan yana yana iya faruwa wani lokacin kuma zaka ga eh, misali watakila ma magadan ko yara ne kanana ba san ma inda dukiyar take ba gaskiya da san abokanin mu'amala ba shi wannan din da shi ne zai je zakulu kawai shi kenan ya da kawo ya gama kawo muku kawai ku zo ku rabe ba za ku ba shi ba ko can wani yaro ya ce mu ina ruwan mu da shi wallahi ba za mu ba shi ba ko wata mata ta zo ta makare ta ce ita ba za a taba mata dukiyar 'ya'yanta ba to shi amfani irin wannan dama duk wanda kake zaune da shi yake maka wahala a arzikinka ka maza kafin ka mutu ka taimake shi kafin ka mutu ka tsakuro na abu ka bashi a gida za ka saya ka bashi ka ɗauka ka bashi ka gaya ‘ya'yanka gida wani ka zana ba wani a'a jari ne za ka bashi a ɓoye ko a fili ka ɗauka ka bashi ka ce riƙe wannan naka ne ko mutuwa ne dai wannan naka ne na hannunka a'a wani abu za ka mallaka masa kuna jin tare amma lalle kai masa wani abu na alheri yana faruwa da yawa akwai wanda da yawa sun karaya saboda masu gidajen sun faɗi sun mutu su duk wannan qur'ani ya ba mu shawara mu rinka kula wannan shine shari'a din ya koyan uwana shine shari'a waɗannan bayanan su ne shari'a shine yake kyautata zamantakewa tsakaninmu kuma mutum alƙalla zai ga yana maka hidima ta dukiya ba ni sunan shi zai gaba a banza yake ba yanzu akwai alajin da za ka kun shekaru kana mai hidima ko lissafi bai iya ba lissafi wallahi bai iya ba kai ne kwakwalwarsa kai ne tunaninsa kai ne fikirar business din kawai kenan sai ka zo ka ta wahala shi yana ta tara kuɗi da 'ya'yansa bai maka komai ba wannan ba daidai ba ne babu insaniya a ciki babu tausayi a ciki wa idan hadar ismata ulul qurba wal yatama al masakin farzuquhum min mala yace wa hiya muhkama wa laysa bi mansukha wannan aya fa tana nan tana hukunci ba shafe ta akai ba yawwa ta ba wa sa'id bin sa'id an ibn abbas na'am malam باب قوله يوصيكم الله في اولادكم قال عبد الله ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال مني من كبير قال نعم، عن جابر رضي الله عنه قال آذاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل شيئا فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي ثم رش علي فأفقت فقلت ما تعبرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنظرت يوفيكم الله في أولادكم باب قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم قال حدثنا محمد بن يوسف عن عن وقاع عن ابن أبي نبيه عن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال كان المال الوالد وكانت الوصية للوالدين فنسخ فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل هذه الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهم الثلث والثلث والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشق والربع. طيب a hukunci na biyu shine abin da ya shafi harkar bangado Allah ya ce yufikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya wato dangane da sha'anin gadon 'ya'yanku kuma Allah yana muku wasiya anan ana fassara wasiya da umarni ya kuma Allah yana umartan ku kuma Allah yana bayyana muku cewa gadon 'ya'yanku ku yi adalci fi auladikum ku yi adalci su da mutanen jahiliya a kafin zuwan musulunci idan an zo rabon gado in uba ya mutu gaba ɗaya gado sai a tattare a bawa 'ya'ya maza yanzu misali mutum yana da 'ya'ya biyar maza bakwai mata ko shida mata ko uku mata to kawai idan an zo daman mata ma 'ya'ya mata ma kawai sai dai su koma gefe kawai su ba sa gado kafin musulunci ya zo haka ake wannan wannan su shine kafircin karamakalla kuna fahimta na wannan shine kafircin wannan shine zalincin amma waɗannan kafiran yau wanda iyayensu suka yi wannan abin su ne fa yau suke rubutu cewa musulunci ya zalunci ya mace ya ba ta rabin gadon namiji wanda da a tsarin kafircin ita kan mace ma ba ta da komai ba Wala in miliyan dubu ubanta ya mutu ya bari komai ya tafi ya bari Wala ya kashi sai zai ta sa ido kawai mace ba ta da kima amma kaga da musulunci ya zo ya ce a'a sai ce mai zakari mislu ya yi? an yadda namiji ya fi mace wahala namiji ya fi mace hidin domin namiji ya fi kaza to in an zo ita ma a ba ta. amma namiji yana da dubu ɗaya ita tana da ɗari biyar wannan shine musulunci gatan da ya musu a wannan a wannan ɓangaren kenan na 'ya'ya akwai wani gurin wani lissafin in ya zo a rabon gado mace ma ta fi namiji cin gado akwai wurare suna nan da yawa in aka buga calculation ɗin sai ka ga mace ta fi tashi da rabo mai yawa ha sama da namiji yanzu misali kamar mutum yana da ya mace in mutum ya mutu ya bar ya mace ita guda rabin dukiyarsa gaba ɗaya ita za ta cinye wataƙila ba mamaki yana da uh, wani ɗan uwa namijin da zai iya cin gadonsa ko na makamancin wannan ko uh, uh, ko uba ko na makamancin wannan ka gama ce amma idan ubanta ya mutu za ta ci rabin dukiya in ya mutu ya bar naira miliyan dubu to naira miliyan ɗari biyar wannan ya mace ita za ta ɗauka sauransu to amma saboda na farko dai mu musulmi wani lokacin mun jahiltar da kanmu ko an jahiltar da mu ba musan san hukunce-hukuncen mu shari'a ba sai a zo a zage mu akan abin da bai kamata a zage mu ba a ci mutuncin mu ina eh, a ɓata mu a nuna mana mu addinin mu ba daidai ba ne kuma yan bokon marasa addini sai ka ga suna goyon bayan ka yanzu akan wannan harkar rabon gado ai akwai yan boko musulmi da suka yi ta rubutu a majalisa ya kamata a tura a reviyun a reviyun harkar gado ka duba ma ina ruwanku da harkar addini ku da kuke yahudancinku amma me na shigowa harkar rabon gado wai wannan rabon gadon da ake da kaza kaza sauran har ma wani ma zaka mai addini ne ko yana da mulki ko yana abin nan wai ai da da ake bada namiji ka san mace guda biyu a ko kuma mace a bata rabin ka san namiji lokacin da maza suke daukan nauyin mata ne amma yanzu mata su suke kaza su wannan yan neman yancin mata ke nan da sauransu to ku gane wannan musulunci shine ya yi wa mata gata sai su haɗa gado a da su hana mace ma a kore ta yanzu irin matar uba ne ma ita kan gaba ɗaya ma ita kanta ma tana cikin kayan gadon ba mutum fa ubansa ya mutu ya bar mace wai sai ya zo ya tattare matar ubansa ya sa cikin kayan gado ya lullube ta da bargo ita ma kawai ta zama tasa ba wai fa a ba ta gado amma addini ya zai gyara amma da yake ba mu da baki masu turancin turancinsu ba a cikin taimakon addinin musulunci suke ba in ka ji suna turanci suna boko to ba dai kare addini ba akan wani abu dai na duniya ne suke nan kam sun iya turanci amma an taba musulunci nan kan ba za su yi magana ba warai kuwa eh, kuma halal ne eh, ko kwanan nan ma ana ana faɗan wani wani bature ya bar biliyoyin kuɗi ku lura da wannan hukuncin kawai sai ya ce ya rubuta dukiyarsa gaba ɗaya da ya bari ya ba wa karensa kare ma sinan ne kare amma shi ba laifi ya ba yanzu bature yana iya zuwa a cikin dukiyarsa duk abin da ya mallaka kamfanoni da da sauran sai wari wani mutum ɗaya ko mutum biyu cikin yayan sai ce ya ba su kuɗin sauran fa bara a ba su ba amma shi wannan ba laifi ne ba a wannan ba san injustice ba nan babu injustice nan amma musulunci shine na abu a yaƙa har yanzu fa matan da ba su da addini waɗanda ba su waye ba gidadawa daga cikin suna nan suna maganganu akan wannan su suna kira ga gwamnati ta bi musu haƙƙinsu akan harkar rabon gado da ake yi a zo ana ba su rabin dukiya in ban da banzaye ne ba ku waɗancan ɗin ba ba ku masu ke ba kwata-kwata to ya kamata da Allah mu karanta addini mutum ya zama wayayye kar ya zama ba gidaje in mutum bai san addini ba sai zai ta hauka ya ta shirme ba tare da ya gane ba shine Allah ya ce yana muku wasiya ku yi adalci yusikumullah fi kuma. Allah yana umartan ku yi adalci a cikin sha'anin rabon gadin wato 'ya'yanku ta yadda kuke bawa maza ku hana mata Allah ya ce a daidaita kuma a yi ƙoƙari kowa a bashi haƙƙinsa lizzakari mislu hazzul unsayni a ba wa namiji rabon mace guda biyu lihtiyaji rajul ila mu'unatin nafaqati wal alkulfa me yasa aka ce an ba wa namiji rabon mace biyu na farko dai in kun lura wahalhalu na ciyarwa ko a gida ko ɗaukan nauyi din namiji yake yi yanzu idan a gida akwai kannan kamata ko yayyan kamata kaddara maka ce yayyan kamata in ubanku ya mutu ko in aka samu rashi sha Allah ta'ala in ba su abu wannan yaron namiji shi zai ta kula da yaya matan nan duk girman shi zai je in auren ta ya mutu shi zai je ya taimaka a ji a ɗebo kayanta in watakila wani ɗanta bai da lafiya mijin ba mai ƙarfi ba ne shi zai taimaka shi zai yi kaza in za a je aurenta shi zai yi kaza ko da ko yassa ce zai iya sa kuɗi ya taimaki yassa ballantana kannan ka mata kam kawai in ubanka ya mutu ma daman ka ɗauka kawai ka zama uba duk kai za ka gama musu wahala mace ba abin da za ta je ta yi tana zaune a gida kai za ka nemo kuɗin gado kai za ka nemo kuɗin katifa kai za ka nemo wahalhalu duka duk wannan namiji yake yi to shari'a wannan abun ta duba ta ce ko mutuwa aka yi in an zo cin gado to a ba wa namiji ka san mace guda biyu kuma yanzu idan a gida ne ma zamantakewan da ake galiban mafi da za ga maza su suke wala yanzu gari ya waye duk za mu ta fita mai tafiya gona ya tafi mai tafiya wurin aiki ya tafi mai zuwa kasuwa ya tafi mai tafiya kaza ya tafi duk kowa ya fantsama ana nemowa ina matan mu duk suna gida suna gida sun ci abinci sun kwanta sun yi kwalliya suna jiran a kawo sai a ci mutuncinka akan rashin magi magi idan babu a makamiya ba kyau gani kuma za a iya gaya ma kowace magana ne saboda baka kawo ba kuma ka yadda daman nauyinka ne akan kuɗin kitso sai ku yi faɗa da wancan wataƙila albashinka ne baka samu ba wataƙila baka da hali kana yi kullum kana yi amma ba san kana yi ba to amma ka san cewa wahalarka ne nauyinka ne mu ɗauki nauyin iyayen mata yanzu duk wanda yake da uwa mace in Allah ya sa yadda zai ga dole yana taimaka mata yaro ɗan makaranta da zai je buge-buge a kasuwa an ya samu na ya kai wa uwarsa wani abu kenan kun lura wahalhalin maza akan mata ya fi yawa na'am akan samu mata suna ɗaukan nauyin gidaje amma ba yawa bane da su in ka kwatanta wahalhalun da maza suke yi akan mata to gaskiya wannan rabo da ubangiji ya yi ya ce a ba su kaso biyu a ba wa maza kaso biyu a ba wa mace kaso ɗaya wannan ba laifi ba ne daidai ne yau da gobe ta tabbatar da haka kuma kaso biyun da aka baka in ba su a su za su cin gani yanzu duk wanda Allah idan rabe shi wallahi yana da kanwa mace uban ku ya mutu ko kaga an zo an raba gadon fa ita za ta rike na ta kasan kai za ka karɓa ranka to in kai wasa wannan gadon naka a cikin aurenta zai ƙare. gado ɗaya in za ka sayo mace wallah za ka mata gata yanzu gado akwai na miliyan kaza gado fa katakon banza fa da ake lullube shi da tsumma fa miliyan kaza kayan kicin kawai za ka yi wa yarinya aure nawa ake kashewa zanin gado wahalhalu to sai ka ga da yawa akwai mutanen da sun kai munzalin su yi aure ba su isa su yi aure ba saboda suna da ƙanne mata ya ce ina ni ina aure ai sai na sallama waɗannan yaran ko kana gida kana da bukatunka na 'ya'yanka kudin makarantar yara a alarura watakila za ka yi gyaran gida a watakila za ka je kaza watakila za ka tafi makaranta ko jiya ɗin nan wani uwa a nan yake gaya mu na ke ce masa ka je ka ci gaba da karatu ka tafi ya ce wallahi malam mahaifina ya tafi ya bar mun ina da kanne ƙanana wallahi to kaga wannan ƙannan ƙananan mazan da matan su za su dakatar da shi ba zai je ya yi wani abu na amfanin rayuwarsa ba dole ya tsaya ce musu yanzu saboda rashin adalci wani ya zo ya zagi musulunci wai ya ce wai a raba gado a bawa namiji so biyu a bawa mace daya saboda kawai ya iya turanci yana ta mutane hauka wannan ba daidai ba ne ba mi a calculation in ka lura za ka gaskiya Allah ya yi adalci a ciki so da Allah mu kula da wannan mu lura duk abin da ubangiji ya yanke hukunci a kai wallahi babu aibu a ciki ya kawo hadisin ah, riwayar jabir ya ce adalin nabi sallallahu alaihi wasallam abubakar fi bani salim salama wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gaishe ni da shi da abubakar as jabir ne ya rashin lafiya wannan yana nuna mana shar'antuwan in mutum bai da lafiya aje a gaishe shi kuma wannan yana nuna komin girman mutum da matsayinsa da darajarsa in na ƙasa da shi bai da lafiya ya je ya gaishe shi kada a ce dan ni sarki ne talaka ya rashin lafiya ba zan je gaishe shi ba kada ce dan gwamna ne talaka ya rashin lafiya ba zai gaishe shi ba kada ce dan malami ne almajirin sa ya rashin lafiya shi ba zai je gaishe shi ba kada ce uba ne dan sa ya rashin lafiya ba zai je gaishe shi ba babba yakan je ya gaida na ƙasa haka annabi ya koya wa sahabbai warai ko karewar girma kenan wanda Allah yakan taka da kafar sai ya je ya gaida mara lafiya a duk inda yake kuma ku sani gaida mara lafiya ibada ne kuma yadda zaka tashi kai sallar nafila kana neman lada ko to idan ka buga motar ka ko ka tafi da abun hawa ka je ka gaida wani mara lafiya to fa lada Allah yake baka a asibiti ne a gidansa ne Allah zai baka lada kuma ya kulla zumunci kuma ku lura da wani abu guda wannan wani sananne ne duk wanda ba shi da lafiya ka je ka gaishe shi to ka kulla wata soyayya tsakaninka da shi ko da baya son ka ko da akwai rashin jituwa wallahi sai ya je yana ƙaunarka akwai daɗi kwarai da gaske akwai da mu ma'anan da da ya rasu alin sani edis anan mai zama anan gudun da ya rasu ba na manta mun je aminu kano mana ka je gaishe shi da wasu yan uwa nan to anan yake sallah kullum a sauransu yana zuwa yana yana kan garin rashin lafiya ma su ke faɗa baya magana baya kaza wallahi yana kallona da ya gani kurin ina jin masallaci ya tuno da auna sai ya fashe da kuka da ya danke hannuna wato da na karɓe kuma a wannan gari ya rasu yana ta hawaye yana ta hawaye yana ta hawaye ya ce mala haimu addu'a wallahi ya buɗe idan ya gawa ne ya gawa ne ya gawa ya ga mutane da yake mu'amala da su a masallaci kullum sai ya fasa da kuka farin ciki ya tuno haɗuwar da ake wajen ibada kuma yanzu gashi yana kwanci a wani wurin da bai isa je wannan wurin ba ƙarshen a nan ya tafi lahira so da marar lafiya yana da wani sirri na daban ba wai sai ka dauki wani abu ka kai mutum ba kar mutum ya ce ba zan je gai da wani ba saboda ban da kudin da zan bashi ko ban da ruwan da zan kai masa a'a zuwan kawai mutunci ne ko ka san shi ko ba ka san shi ba a kadu ya fi ƙarfi ga wanda ka sani A'a, makoci ne a sarki ne A'a, aboki ne in dai ka samu labarin wani bayan da lafiya yi kokari ka je ka duba shi wallahi wannan shari'a ne kuma yana kulla alaka da soyayya ga dai annabin mu da aka ce mai koyi da shi da kansa ya taka ya je da Jabir dan Abdullahi yace fa wajadani yace fi bani salimata salamata mashiyani suka tarar da ni a bani salama a suka zo suna tafiya bani salama da mutanen annabi mutanen mutanen Jabir ne cikin Khazraj suna tafiya da kafa yace fa wajadani annabi sallallahu alaihi wasallam la aqil Allahu akbar yace sai annabi yazo ya tarar da ni a wannan rashin lafiya bana fahimtar komai la aqilu shay'an ay la afhamu shay'an ciwo yayi wa Jabir bin Abdullah tsanani ta yanda baya iya fahimtar komai subhanallah kaga wannan yana nuna komun matsayinka komun darajarka Allah yana ka iya dora maka ciwon da zai gigita ka in ciwo ya yi ciwo wallahi mutum sai ya fita daga hayyacin malam ya kasa gane mutane ba na iya fahimtar komai fada'a fata wadda amin hutun rasha alayya annabi yana zuwa yace maza maza maza a kawo ruwa sallallahu alaihi wasallam ce a kawo ruwa yayi alwala da ruwan aka tari ruwan alwalan nasa na'am wannan wani kususiya ne na annabi wani wani magani ne Allah ya sanar da shi yanda za a samu wajabir sauki ya yi alwala da wannan ruwa ya ɗebi ruwan wato ya yayyafa mu ruwan da ya yi alwalan nan ya yayyafa mu ya ce fa'afaktu kawai sai na farka daga wannan suman da yi. kaji malam shi fa magani malam ku gane magani Allah ne yake yi magani fa tasirin Allah ne idan Allah ya ga dama za a yi ta tura maka maganin ciwon ciki ka sha duk magani in bai ga dama ba za ka yi sha ba zai aiki ba allura ce ta malaria a allura ce ta hawan jini a ta menene wallahi in dai Allah bai ga dama ba za a yi duk abin da za a maka jinin nan ya sauka in Allah bai sauke shi ba wallahi bai zai sauka ba idan Allah ya ga dama wani zuwa zai kawai addu'a a cikin fatiha zai karanta a kofi fatiha fatiha in ya karanta suratul fatiha wallahi ibaka ka sha wallahi sai ya sauka shi sa kada ka tabare rena addu'a ta san wasu gani suke yi a ah, kawai dai a aje a mai allura a a masa kaza ba sai an yi wani addu'a ba wani wani wani bai da lafiya an je ana masa irin addu'a gadon nan rashin lafiya ah, sai yan uwan suke ganin kamar wani kauyanci ne da Allah a kyale shi ai hakuri a kyale shi a kyale shi amma in likita ne yazo in awa biyar zai a kansa ba su samu ba yaya mutum mai hankali mai islam zai yi wasa da addu'a wallahi ɗanka zai iya zuwa ya riƙe kanka ba ka da lafiya ka ce ɗanka ya ma addu'a ƙarami wallahi ma addu'a ciwon ya ɗauke so ku gane tasirin aikin magani Allah ne yanzu a nan gudun ba test ba gwaji ba komai annabi alwala ya yi kurin ruwan alwalan nan aka ɗauka aka yayyafa wa jami'ar ya ce kurin sai na farka ba an warke zance ya ƙare da ruwan alwala wani sai annabi sallallahu alaihi wasallam nam barai ko daga shi'a ya samu lafiya ne ai shi yasa ya fara tambaya shi da yake kwanci a gadon rashin lafiya shi yasa duk wanda ya zo gaishe ka zai maka addu'a karkare na karka ce ai likita ya bani jones ya bani allurai a zai ma addu'a ko in zai tafi ka ce a ai mana addu'a da Allah saboda Allah yana karban addu'ar dan uwa ga dan uwansa kuma mutanen nan da kake gani wallahi wani waliyin Allah ne baka sani bane wani kana ganin sa banza banza wallahi in yace Allah ka ba wani lafiya wallahi Allah ya gama baka lafiya ka warke tar kai ka je ka ta lissafi ka dauka allurai ne da aka maka wani abu makamancin wannan kowane abu da matsayinsa ya kwaya da bature ya yi ta da waye ta yi tasiri tana addu'a a'a a yi addu'a tana da muhimmanci shikenan ya ce faƙultu mata ni an afna fi mali ya rasulullah kaji yana farkawa sai ya ce ya rasulullah in ciwon nan ya kai ni ga kabari me kake umarta ta ne akan dukiyata kwarai kuwa yana neman shawarar yaya zai yi da dukiyarsa a lokacin ba tunanin ɗansa yake ba ba tunanin gadon waye yake ba kawai me zai yi wa Allah ta ji malam me zan yi <coughs> na aikin Allah da dukiyata yana wannan tambayar kun sai Allah ya sauko da manzon Allah yusikum Allahu fi auladikum Allah yana muku wasiya dangane da ƴaƴanku kenan ga yanda za ku raba 'ya'yanku gado ƴaƴanka suna da rabo iyayenka suna da rabo wane ne kai yana da rabo sai aka saukar da bayanin raba gado abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wannan muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana abuwa? wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته